amma ba assalamu alaikum wa rahmatullah godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya ba mu ikon zuwa wannan masallaci masjidu al-imam shaukani Allah madaukakin sarki ya masa rahama a wannan yammaci muna daren laraba daren sha daren shida ga watan almuhar daren bakwai ga watan almuhar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da daren ashirin da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. Na yi farin cikin samun daman na yi farin cikin samun nan dama na kuma godewa Allah da ya bani ikon amsa nan gayyata da 'yan uwa na wannan masallaci sai kyauta tawa ɗan uwansu na to ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya isar da mu zuwa ga kyawawan zace-zace da al'umma ke mana kuma ya gyara kurakuranmu babu shakka dama ce mai tsada a gayyace ka ka yi wa'azi na musulunci imam ibn al-qayyim ya shahara da gare shi da cewa mutumin da ya fi nuna maka ƙauna da soyayya shine wanda ya yarda ya zauna gabanka ya buɗe ƙirjinsa don ka zuba masa alkhairi ina mai neman agaji ga Allah maɗaukakin sarki sai na ce da ku maudu'in da malam ya ce za mu yi wa'azi a kansa ko maudu'in da na gani a rubuce a takardar gayyata shi ne falalar ilim. su amma malaman musulunci suna da shikima in suka zo kace su bayani dangane da ƙaraba ko su yi bayani dangane ga bai'ul urban in ka tambaye su ka ce so nake kai mana bayani dangane ga falala ko matsalar bai'ul urban to malaman musulunci ba zuwa za su ce maka ai bai'ul urban yana da hadari a daina bai'ul urban a'a sai su fara yin maka bayani tukuna me ma ake kira bai'ul urbani domin ka samu daman fahimtar lakcar ba haka bai yanzu muka zo muka ce jama'an musulmi a ji tsoron Allah a daina yin cinikin urban cinikin urban haramun ne yanzu tun mai sauraron ka so yake ma kai mashi bayani me ma ake kira cinikin kurban tukuna fahimta ko to haka in aka ce ai bayani dangane da falalan ilimi ba zuwa za a ce ai ilimi na da falla ai ta kawo na suka ba a'a me ake kira ilimi tukuna me karkasuwan ilimi me ke da alaka da ilimi daga nan sai a fara bayani dangane da fahimmancin sa ko fallansa